watan sha biyu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan tara miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da shekara goma sha takwas idan lisan ya tabbata yan uwa hudu ba tana magana ta takaice akan bankwana da wannan shekara tamu mai albarka me muka yi a wannan shekara wane tanadi muka yi ga shekara mai zuwa mun yi shiri ko muna nan muna kwana alhamdulillahi allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura subhanaka la nuhsi sana'an alayka أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله سبحانك ربنا أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ند لك سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك إلهنا ما أحلمك سبحانك مولانا ما أعدلك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وأشهد أن, لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه محمد صلى الله عليه وآله وأزواجه والتابعين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi wannan shekara tamu ta musulunci ta kai ƙarshe yau muna ashirin da biyar eh, da bakwai ga wannan shekara ta musulunci daɗewanmu kwana hudu muna cikin wata shekara shekara ta tahi ranta sun tahi aikin da za a yi ciki ya tahi kwana uku na rage maka ya kai bawan Allah an baka wata goma sha biyu kwana ɗari uku da aƙalla hamsin da hudu kwana ɗari uku da aƙalla hamsin da hudu sun rage maka kwana uku ka ɗauki ɗari uku da hamsin da ɗaya aƙalla kwanan nan uku da suka rage me kai tanadi na ban kwana da wannan shekara ta musulunci wannan hijira tamu mu musulmi wadda da ita ce muke kuri da ita muke faɗi da ita muke takama wane tanadi kai na ban kwana da shekara sannan wane tanadi kai na shirin shekara mun sani idan lokacin azumi ya zo kamin azumi mafi yawa sukan yi tanadi na ɗunki-ɗunkin da za su wa 'ya'yansu akan yi tanadi na ɗunki-ɗunkin da za a wa iyali da kuma su ma kansu masu hankali sukan hada da tanadi shirye-shiryen samun isassan lafiya da dama wadda za su bauta ma Allah a cikin watan Ramadan to wannan shekara babu dinki ga yara babu dinki ga mata sai dai wanda ya ga dama kawai to wani tanadi kai ma kanka na bankwana wani shiri kai na barin shekarar tara ka shiga shekarar dubu da da hudu arba'in? labudda mu shiri bayan Allah labudda mu mai da hankalinmu ga ainihin shirin bankwana da wannan shekara wadda ke bankwana da mu sannan mu mai da hankali mu fuskanci shekara wadda za ta zo da yawa muna da 'yan uwa muna tare da su mun yi ibada tare da su mun yi ayyuka na azumi tare da su wasu an yi siffi shawwal tare da su wasu an yi azumin kwanukan farkon zulhijja tare da su kai hallaye an yi wasu tare da su amma ba za su kai ƙarshen wannan shekarar ba wasu ma ba su kawo ba a halin yanzu kai ka tabbatar da shekarar nan za ta ƙare a shigo wata sabuwa kana raye bari in yi na liman muhammad abdullahi taylor shi ka cewa duk wanda an masallacin ga wanda ya tabbatar da za mu yi sallah mu ƙare kowa ya koma gida lahiya lawai ɗaga hannu hadda yan jarida hadda yan agaji ba mai ɗaga hannu hadda doktoci ba mai ɗaga hannu mu yi a ga mu ƙare ba ka da tabbaci ba ka ɗaga hannu don ba ka da yaƙe ne to me magani gare mu kenan wallahi mu gyara da Allah wallahi mu shirya da Allah hasibu qabla an tuhasabu kowannen mu yayi kokari yawa kansa hisabi in ka koma gida to ku biro da alƙalami abba su sukan dake ke kanka kai kokari kaga ka biya kamun shekara ga ta kare in ka na kai abubuwan da ke kanka na alƙawulla kai kokari ka zartar abubuwan da ke tare da kai kai kokari ka rubuta kai har mutuwa ka rubuta in na mutu ina son a sa liman wane ko malam wane ya jagoranci sallata ina son wane da wane da wane su za su yi min wanka in na mutu na san suna rufa min asiri duk abin da suka gani gare ni wane yana bi na bashi kaza ko bayan rayuwata a sai da abu kaza nawa a biya shi bashi ne wane ina biya ta kaza a bi shi a hankali in ya ba su a sai a amsa a sa cikin dukiyar magada duka kai bayani akwai makwabta wayanda baka samu a kaza ba cikin dukiya ta kaza a doki ɗaya bisa kaza a yi ma ɗiyan wane kaza a yi ma ɗiyan wane kaza a yi masu wane kaza a yi masu wane kaza kai makanka tanadi kana mutuwa za ka mutu cikin sauƙi ba sukan da ma ka bari magadanka za su yi rige-rige su ga cewa sun biya wannan bacin da ka bari in ba haka ba kana komawa ga Allah ka shiga rikici wallahi ku dubi farkon musulunci fa idan kan mutu ana bin ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallama aka faɗa mai ya bincika ana bin ka bashi kun ba wanda zai ɗauki zai biya sai annabi ya ce to kuwa dan uwan ku sallah shi duk daraja ta da matsayi ne da tausayi ne bayyin sallah ga wanda aka biya bashi malamai suka ce a farkon musulunci na a sai kun ga me ya wajibi gare mu shekarar mu ta tahi ta tahi ko ta rige ta tahi kwana uku me ya rage kenan kwana uku wallahi mu gyara da Allah mu shirya da Allah mu koma ga Allah mu fuskanci wannan shekara tamu mai daraja ita ko mu gami za mu yi cikinta Allah kai ka ba da mulki kai adda mulki kai adda shugabanci kai adda jagoranci ka san 'yan takara na nan ta hewar ga shekara tamu mai zuwa ya Allah Allah tun daga kamsala Allah har ciyaman har gwamna 'yan majalisar jiha 'yan majalisar wakilai 'yan majalisar dattijai har zuwa shugaban ƙasa da mataimakansa da ministocinsa da kwamishinoninmu ya Allah ya Allah ka zaɓan muna mutanen kirki ya Allah ka zaɓan muna mutanen kirki ya Allah ka zaɓan muna mutanen kirki ya Allah duk wanda ka san muna so ba alheri ba ne ga addininmu da ƙasanmu da al'ummanmu Allah ka yi muna waje da shi duk wanda ka san shi ne alheri ya Allah ko ba musu Allah ka tsora mu ka sa mu dangwala mai ƙuri'a ka bashi shugabancin ƙasar mu Najeriya tun daga sama har ƙasa ya Allah ya Allah duk mai wa ƙasar zagon ƙasa dan sanda na immigration ne custom ne civil defense ne dan banga ne malami ne dan agaji ne a farahulla ne mai kudi ne sarki ne talaka ne mata na maza ne masu wa mu zagon ƙasa sojoji ne na sama da na ƙasa da na ruwa ya Allah duk inda suke Allah kai muna maganin su ka shirya su in suna da rabon shirya ya Allah in ba su da Allah kai muna magani Allah ba mu da ƙasa sai Najeriya ba mu da wurin kuri sai Najeriya ba mu da wurin zama sai Najeriya ya Allah ka shirya muna Najeriya mu Allah ka shirya muna shugabannin mu na Najeriya duk wani mai taimakon najeriya mai son najeriya mai bukatar najeriya mai shawon najeriya da musulmin najeriya don ci gabanta allah ka taimakai ka karfafa shi ka kare masa jagora duk masu dukiyar mu masu taimakon addini masu son ci gaban najeriya allah ka linka musu dukiyar duk abin da muke tsoro na tashin hankali da kashe-kashe da masu hannu ciki allah ka yi muna maganin su allah ka yi muna maganin su masu rabon shirya allah ka shirya su duk abin da muke tsoro Allah ka kwantar da hankalinmu wannan shekara mu shige ta cikin salama da aminci da zama lafiya ya Allah duk wani wanda yake matsala gare mu Allah ka magance wannan matsala ka kawo mana sauki a ƙasar mu Najeriya ka shiryar da shugabannin mu ya Allah ya ku yan uwa shekara ta tafi shekara ta ƙare duk aikin da kai an riga an rubuta an aji littafai kuma sun yi niyyar bushewa kwana uku suka rage a littafin aikin da ya kusa bushewa abinda ka yi shekara kwana ɗari uku da hamsin da ɗaya kwana uku suka rage a littafin kila ma wani an gama kila ma wani kwana uku ɗin ba zai sabu yin wani aikin alheri ba in ka yi ka yi in ba ka yi ba kuma shi kenan an gama duk abin da ka yi na aikin alkhairi wallahi za ka gani duk abin da ka yi mummuna shi za ka gani kowa zai ga aikin da ya aikata a wannan shekara ranar alkiyama kuma wani wannan shekara ita ce ƙarshen rayuwa ce Allah idan rayuwarmu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani idan rayuwarmu ta zo ƙarshe Allah ka sa mu cika da imani idan muna da sauran rayuwa Allah ka ba mu rayuwa mai albarka ka ba mu ikon yi maka da'a mu yi manzon ka da'a mu zama masu tausayi ga al'ummarmu ya Allah wallahi duk wanda ya aikata alkhairi alheri zai gani wanda ya yi sharri sharri zai gani ga ƙwariyar ne don haka me magani mutuban ma Allah mu gyara da Allah mu shirya da Allah abinda ka san baka yi ba kai kokari ka yi abinda ka yi kai kokari ka gyara idan ka samu kanka ayyukanka na kwarai kai yi bincike ka ga aikin kwarai na kai ta yi Allah ya baka kudi ka duba na taimaki malam wane na taimaki almajiri wane na taimaka ma wane da kuɗi yayi kaza na taimaka ma gidan wane da kaza marayun gidan wane na taimaka musu ɗiyan gidan wane karatun su ne ni ɗauki nauyi ɗiyan gidan wane da aiki ya buwaye ni ni taimaka suka samu ɗiyan gidan wane aka rasa samun admission na karatu ni ni taimaka ni musu kaza dukiyata ya Allah nayi kaza da ita nayi kaza da ita nayi kaza da ita na taimaka nayi nasiha ga sana'ata na bude gidajen mai na lokacin da ake tsanani na so wa al'umma ya Allah ni ne mai rahama lokacin azumi ban boye kaya ya Allah ina ma al'umma rahama in tausaya in yi musu nasiha ya Allah daga cikin waɗannan ayyuka da ni ya Allah ka dube ni da rahama ka yage ni in ko ka san sharri a matsayinka shari a aikinka cuta ma al'umma cutar jama'a ba ka taimaka ma kowa sai sharri sai cuta sai aibi wallahi ka tuba tun mutuwa ba ta zo maka ba mutuwa babu makawa wallahi sai ta zo babu makawa sai ta zo tunda muka tabbata ba mu da tabbas za mu yi juma'a ga mu a gida lahiya lau ba mu mutu ba ba mu da tabbas to kenan kowane mu daga cikin mu ya tabbata min zai mutu in haka ne ko to wallahi mu gyara mu koma ga Allah ibn rajab alhambali ya yi wasu baitoci guda biyu yana cewa mu mun kasance muna ta alfahari da kwanuka alhalin kwanukan nan muna ta haya muna tsintarsu muna tsintarsu kullum aka kwana mun ɗebe wani kwana gobe aka kwana mun ɗebe wani kowane yini ya wuce wallahi yana kusantar da mu ne zuwa ga min ajali duk yinin da ya wuce yana kusantar da mu zuwa ga ajalinmu yini ya wuce ajalinka ya kusa yini ya wuce in an ɗiban maka kwana tiriliyon da aka kwana ɗaya duka ɗaya da guda da aka kwana ɗaya duka ɗaya da guda wallahi ko da aka duba sauran kwana goma biyar uku yanzu wani kwana guda suka rage ne wani yau an kai ƙarshe in baka shirya da Allah me ya magani kenan wallahi mu shirya da Allah mu koma ga Allah yace ka yi aiki don kanka kanin mutuwa ta zo maka kana mai ƙoƙari na yin ayyukan da baka yi ba baya yanzu ka yi ƙoƙari ka yi ayyuka na ƙwarai ka mutuwa ta isko ka kana takwali kana maras yin aikin ƙwarai ya ce wallahi riba da hasara duka za a same su ne ga aikin da ka yi idan aikinka na cuta ne kai za ka ga hasara cikin sakamakonka idan aikinka alkhairi za ka samu riba cikin ayyukanka na ƙwarai allah ka tubar da mu allah ka ba mu ikon gyarawa mu samu riba ga ayyukanmu Allah tabaraka wata'ala yana cewa ya ku masu imani ku ƙara jin tsoron Allah kowace rai kowane mai rai ya duba ya gani ya gabatar don gobensa kakka dubi siyasarka kakka dubi al'ummarka kakka dubi iyalinka kakka dubi menene a don gobenka mi ka gabatar kowa ya duba ya gani in ji Allah mi kai don gobe kai Allah ce ko ƙara jin tsoron Allah lalle Allah masani ne mai ba da labari ne ranar alkiyama ya bayyana ma aikin da ka aikata gashi ga hili dama Allah ce kulla insanin ألزمناه طائره في أنكه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى التي وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا manzanni sun isar da sakon Allah annabin ƙarshe ya isar da sako malamai sun yi bayani yanzu kamin in hayo ɗaya daga cikin limammanmu na masallacin aa gwandu na juma'a babban ɗana bisa ga ittifaƙin da sardaunan tangazar gwadabawa ya yi matsaya da muna jayayya in ce ni ɗana na shi ko ce ni ɗane ni ko in ce shi ɗa sadauna ya yanke hukunci ya ce tun da shi a yaro sai zama ɗa dr abubakar usman riba ya muna gargaɗi mai kyawo takaitacce allah ka ba mu ikon tuba allah ka ba mu ikon gyarawa allah ka ba mu ikon biyar shiriyarka ya allah ka ba mu ikon bin sunnar annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Thank you. الحمد لله لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا أحمده سبحانه وأشكره كل يوم هو في شأن يبشر ييسر أكيرا ويجبر كثيرا ويغفر ويغفر الذنوب ويستر عيوبا wa yakshifu kuruba waya yagisu malhufa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la shahadatan khalisatan liman fatara as-samawati wal ard hanifa wa ashhadu muhammadan abduhu wa rasuluhu ja'alahu Allah sadiqan amina sharifan afifa sallallahu wa sallim wa bariki alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman تزيدهم تفضيلا وتشريفا يا كو ين uwa musulmi masoyan Allah ya ku musulmi wannan shekara da muke fuskanta ita ce hijiranmu ta musulunci ita ce ɗaukakanmu ita ce matsayinmu shi ne shekaran mu ta lisahi ya kamata ga kowane musulmi idan zai yi lisahi ba mu hana ka sa watan ka wanda kaga amsa kuɗi gare shi ba amma ka san watanka na musulunci ka san satinka na musulunci ka san shekararka ta musulunci ka san hijirarka gaba ɗai ta musulunci rayuwarka ka samu su shekarar musulunci ba laifi ka hada da shekarar da haka amsa kuɗi dalilin ta kawai don muna amsa kuɗi in ba da haka ba menene bukatar mu da ita babu mu mai da hijiranmu shekaranmu ta musulunci ita ce shekaranmu ita ce muke wa juna murna in abin murna ya faru ita ya kamata mu yi kuka idan muka gaba mu yi aikin kware ba a ta. ita ce ɗaukakanmu ita ce hanyarmu ita ce matsayinmu wallahi duk musulmin duniya suna alfahari da kalandar musulunci to mu yi ƙoƙari wannan wata wannan shekara da za ta wuce mu yi kokari mu kyautata ibadan mu a ƙarshen ta idan shekara ta zo sai ka bude littafi ka bude littafi na ayyuka ka ga cewa me za ka yi duk sadda ka yi ne ka zo dare za ka kwanta ka rubuta ayyukanka na kwarai da ka yi sai ka koma gehe guda ka samu wani littafi ka rubuta ayyukanka muyagu idan ka yi wata ɗaya ka ɗauko littafin ka duba ga muyagun ayyuka ga ayyukan na kwarai ya isa kawa kanka hisabi idan ka gana kwarai 350 ka ga ɗari 700 ka san aiki ya same ka kenan ko sai ka yi kokari ka gyara ka san mun san Allah kan mai rahama ne kuma mun san aiki guda na kwarai linkawa za a yi guda mummuna shi kaɗai ne za a saka ma amma in baka yi hattara ba kai rena tsallahin nan da kake gani kaɗan ne wallahi zai ayyukan ka na kwarai sai ka ga kanka jahannama tare da su Abuja. jahali Allah ta kare mu wannan wata wata ne mai albarka wata ne na tarihi da haka ya ku musulmi mu girmama wannan wata mu yi aiki domin wannan shekara tamu mu ya zan shi ne sannan mu san ita ce shekarar mu ta musulunci ba shekara ta watan Januwari ko watan disamba mai karewa ba Januwari an namu ba a'a muharram shi a watan mu musulmi amma in kai murna januwari saboda kuɗi ba wannan ba mu ce kayi lahi ba amma kakka ta yamma murna congratulation menene wai an shigo januwari januwarin wa Allah ka shiryar da mu Allah ka tubartar da mu Allah ka ba mu ikon gyarawa ka ba mu ikon komawa gare ka ya Allah Imam Muslim ya ruwaito hadisi a cikin ingantaccen littafinsa hadisin Abu Hurairah Allah shi yadda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce game da wannan shekara tamu game da wannan wata namu game da wannan shekara tamu ta Muharram musamman kwanukan nan guda goma ko kuma goma da sha ɗai ko da tara ga wa'annan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin azumi bayan watan Ramadan shine azumin watan Allah Muharram bayan watan ramadan ba wani wata wanda za ka yi azumi ka samu falala in ji manzon Allah kamar watan Allah Muharram mafificin yini gaba ɗai shine wata shine shaharullahi a al-Muharram mafificin yini kuma shine yau ashura a cikin Buhari da Muslim daga ibnu abbas Allah ce da su yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo madina sai ya isko yahudawa suna yin azumin ashura sai ya ce musu me waɗannan kwanuka da kuke azumma cikinsu me yasa haka sai suka ce ai wannan yini na ashura yini ne mai girma mai daraja a cikin wannan yini ne Allah ya tsiratar da annabi Musa da jama'arsa a cikin wannan yini ne Allah ya nutsar da fir'auna kangararre ga mutane ne sai annabi Musa ya yi azumin wannan ashura saboda godiya ga Allah mu ma yahudawa masu biyan Musa sai muka zamo muna yin azumin wannan yinin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ku tsaya ku jiya wallahi mu muka hi ku dacewa da biyar addinin Musa mu muka hi dacewa da karrama Musa mu muka hi dacewa da murnar da Musa ya murna a kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ashura ya horo al'ummatai da su yi azumin ashura haka a cikin wannan hadisin ya zo a cikin sahihul buhari hadisi na dubu biyu da hudu da imamu muslim hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin haka a cikin sahihul muslim daga abu da Allah shi yadda da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga azumin ashura falalarsa da matsayinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina sa ran azumin ashura yana karkare duk zunubin ƙananan zunuban da mutum ya yi na shekarar ta ta gaba ɗaya tun daga muharram na bara har muharram na bana har tara har yau goma ga wata ina sa ran duk Allah zai karkare ma mutum zunubai ne idan ya yi azumin ashura falala ba ta samu ba ina yan biɗa falala duk falalar da za ka samu ka biɗe ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ka bayanin falala ba mafarki ake a samu falala ba ba wani kawai zai kirkira falala ba duk falalar da ba manzon Allah da sahabbai ne da littafan musulunci ingantattu suka yi bayani ba barta wallahi ba falalata ba in baka ya tara ba ni kima manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi niyyar yayi azumi shekara mai zuwa ya yi azumin tara ga wata don ya saba ma yahudawa sai shekara ba ta zo ba bale ya yi azumin ya dai ashura bai samu yin tasu'a ba malamai suka ce ya kamata ga musulmi su yi ƙoƙari su yi azumin wannan rana ta tara ko kuma ta shaɗai domin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da ma annabawa gaba ɗai da neman lada Allah Ta baraka wata ala ya Allah ka ba mu lada ka karbi ayyukan mu gaba ɗai ka sa wannan shekara ta musulunci ta zama alheri gare mu da ci gaban addinin mu da ci gaban ƙasan da ci gaban shugabannin mu Allah ka shirya mu na shugabannin mu sarakunan mu malaman mu yan agajin mu yan bangan mu sojojin yan saddan mu civil defense ɗinmu mu yan kowa Allah ka gyara mu na su gaba ɗaya musulmin mu mu zama umarnin Allah da manzon Allah muke biya اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا وجعلنا اللهم ممن يحل حلالا وحرم حراما وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك واجعل القرآن شهيدا لنا لا تجعله شاهدا علينا وانفعنا اللهم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وجعلنا ممن يتأسى به في أقواله وأفعاله وشفعه فينا وتجاوز عن سيئاتنا صغيرها وكبيرها ولا تهزنا يوم الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وإلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم